bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafin nabiyina wa imamil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka waɗannan bayanai suna zuwa ne a daidai wannan lokaci da ake gab da fara jigilar maniyyata zuwa ƙasa mai tsarki domin sauke farali na wannan shekara da kuma sauran shekaru mana ke fatan ubangiji subhanahu wata'ala sanya mu muna su muna karatu ne daga cikin littafin iziya da yake bayani kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen aikin hajji kuma ina fatan kowannen mu yana rike da littafin iziya din domin yana bin abubuwan da muke karantawa a littafi din sai mutum ya je kasuwa ya saya shirin mu shine kullum a haɗa mutane da karatu a darasin farko mun yi bayanin cewar mai littafin iziya ya kasafta aikin hajji a cikin littafinsa zuwa rukune guda hudu daman ya ce shi aikin hajji yana da rukune guda hudu sai ya ɗauki rukunin farko shine al-ihram ya bayaninsa ya ɗauki rukuni na biyu shine at-tawafu dawafi kenan ya bayaninsa ya ɗauki rukuni na uku shine as-sa'yu ya bayaninsa waɗannan bayanai insha Allah ta'ala za a iya samun su a youtube musamman idan mutum ya ya shiga mumbar musulunci zai samu waɗannan bayanai da izinin allah ta'ala a shafin mu na youtube na mumbarin musulunci to yanzu bayani ya kawo mu zuwa ga rukuni na hudu wannan rukuni na hudu shine rukuni na tsayuwa arafa shine tsayuwa arafa shine kuma rukunin da babu shi a aikin umara babu wannan rukunin a aikin umara amma wannan rukunin kenan a nan ne hajji da umara suka bambanta hajji da umara ayyukansu da lokutansu duka ɗaya ne sai dai sun ɗan bambanta kaɗan a wurin ihrami ai kun ga a hajji gaba ɗaya ake umara ake ɗawafi abin ake eh, tsaiwa arafa amma umara gaba ɗaya babu tsaiwa arafa a umara a inda na ce an sha bamban a ihrami da hajji da umara shine a ihrami a umara duk shekara ake tsawon kwanakin shekara duka ake yin umara amma aikin hajji ba a yin shi sai a watan shawwal ba a ɗaukar niyyarsa sai a watan shawwal da zulƙada da zulhajji sai yanzu kenan tsayawa arfa babu ita a umara akwai ta ne a hajji sai mala ya ce mana a rukunin rabi rukuni na hudu daga cikin rukunan aikin hajji shine alwokofu bi arafa tsayuwa a arafa Allahu akbar tsayuwa a arafa tsayuwa arafa ita ce ake haji domin wannan ranar ranar arafa ita ce rana ɗaya ɗaya da ake da ita a shekara gaba ɗaya kamar yadda kika san ko kasan daren lailatul qadari shi kaɗai ake da shi wannan daren a cikin dararen shekara gaba ɗaya da ake samun shi a goman ƙarshe ta watan ramadan to hakan nan kuma wannan yini na yinin arafa ranar arafa ita kadai ake da ita a cikin ranaku da ake da su na shekara wannan yasa duk sauran ayyukan haji in dai mutum ya ɗauko niyya da aikin haji ya ɗauko niyya da aikin haji ko da bai samu ya yi ɗawafi ba ko bai samu ya yi sa'ayi ba saboda rashin lafiya da yake fama da ita za a jinkirta mashi har ya samu sauki amma sa'ayi a banzan tsayawa arafa sai an kawo shi ranar arafa a cikin mota ko a cikin duk dai inda za a kawo shi sai an kawo shi an tsaya da shi jim sannan a mai da shi asibiti domin wannan yinin shi kaɗai ake da shi a shekara babu wannan yinin a washe garin ranar arafa ko yinin da ya yake kafin ranar arafa isa dole mani ya ci ya tabbatar ya dage ya cije ya tabbatar da ya samu tsayuwar arafa ya samu ranar arafa yana arafa mu kiyaye wannan da kyau amma shi dawafi da bai samu yayi ba zai samu yayi ko da bayan wata hajji ya huce in ya samu sauki ko zai samu in ya samu sauki ko bayan wata hajji ya wuce zai zo yayi aiki zai zo yayi dawafinsa kuma yayi sa'ayinsa mala yace alwuqufu bi arafata sa'ata min layla min lailatin nahar mutum ya tsaya arafa ya samu wani yanki na daren babbar sallah shine sa'a wani dan yanke wani dan yanki na lailatin nahari ranar babbar sallah to fa wanne yare mala yake dauke da shi ana wanne sako mala yake dauke da shi ana sakon da mala yake dauke da shi anan mu lura mu fahimta kuma mu gane shine ne in mutum ya yi tsayawa arafa da rana in ka je filin arafa ana buƙatar ka baro filin arafa ne bayan rana ta faɗi idan rana ta faɗi yanzu ka ɗan fauci ka ɗan sami ka ɗan yafaci wani ɓangare na daren ranar sallah yanzu tsayawa arafa ka ta cika amma wanda ya tsaya a arafa misali ka ce ya tsaya ne karfe ɗaya na rana zuwa karfe biyu agogon arafa kaga da rana ne wannan sai aka koma da shi asibiti tsayawa arfan shi yayi amma sai yayi fidiya domin bai samu dare ba domin bai sami dare ba amma tsayawa arfan shi yayi amma yasa muka ce yayi zai yi fidiya ai idan ka an ce sallar ka zaka yi mata kabali ne ko ba a ai da sauki sama da a ce sallar ta rushe sabuwa zaka yi ina son mu gane wannan da kyau saboda duk wanda yake cikin koshin lafiya ko yake cikin jami'an alhazai na kowace jiha kada ka kuskura ka tasa alhazai su bar filin arafa ko kai alhaji kada ka kuskura ka kama hanya ka bar filin arafa ba tare da rana ta faɗi ba domin idan rana ba ta faɗi ba ka bar filin arafa to fa sai ka yi fidiya fidiya kuwa ita ce sai ka yi azumin kwana uku ko ka ciyar da miskinai fa bidiyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ko kuma ka yanka dabba to haka kuwa mutum ya karata aiki hajji ya yi aiki hajjin shi a karance ya fi da ya je shiga wasu yanayi na daban za ka fahimci yinin arafa kuma arafa wuri ne fili ne da kaji ana cewa filin arafa fili ne da shari'a ta ƙayyade shi fili ne da shari'a ta kayyade in kana cikin wannan filin kana filin arafa in kana wajen wannan filin kana wajen arafa in kana wajen wannan filin da wanda yake wajen wannan filin da wanda yake mina ko yake kano ko yake da magaran ko yake maradi ko yake injimaina ko yake khartum ko yake jidda duk ɗaya ne dan kare abin da ya sa ku ga na faɗi wannan duk inda jami'an alhazan jihar ku ko yankin ku suka ajiye ku cewar nan ne wurin ku to kulzumcina mun yi magana a shirinmu na farko karatunmu na farko cewar aikin haji ba zuwa yawon bude ido ba ne kada ka fita ka ce za je ka hau dutse watakila dutsen da ka ga mutane sun hau yana wajen arafa ba dutsen arafa bane sai zama na ka je aikin haji amma kana wajen arafa haji ka bai ba duk inda jami'an alhazanku suka ajiye ku suka ce nan ne ku nan ne ku to ku zauna a nan nan za ka yi azahar da la'asar dama salloli biyu ake yi a arafa azahar da la'asar ake yi raka'a biyu kuma jam'an ana haɗa su ne kasaran raka'a biyu raka'a biyu kuma da an yi azahar raka'a biyu kai tsaye za a miki a kawo la'asar raka'a biyu sai kowa ya koma wurin da aka ta'anda mashi ya tsaya kuma ya kama ibada ya kama addu'o'i salatin annabi istighfari hailala karatun qur'ani duk ayyuka na alkhairi mutum ya nazauce su mana ya ce wal wuqufu rakiban afdal mutum ya tsaya akan abin hawa shi yafi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin hawa ya tsaya sai ka je ka tsaya da digadigan ka yayi illa an yakuna bidabatihi udhrun mana sai ce sai dai da akwai wani uzuri kan dabbar da yake akanta kenan sai ya sauka wal qiyamu mutum ya tsaya da digadigan shi a tsaye afdalu min al julusi yafi mutum ya zauna kai baka jana cewa tsawa arafa ba ai baka taba da an ji an ce tsugunan arafa ko kwanciyar arafa ba cewa ake tsayuwar arafa saboda ka tsaya shi ya fi saboda ka zauna wala ya julusu bai kamata mutum ya zauna ba illa li ta'abin sai dan gajiya saboda mai malam yake mana wannan bayani saboda abin da na faɗa da su rana ce babban rana rana ce babban rana wannan yinin shi kaɗai ake da shi a tsawon shekara gaba ɗaya babu wani yini kamar shi shi ya sa ma wanda bai samu zuwa filin arfa ba aka ce to shi kuma ya yi azumi wanda ya samu zuwa filin arfa shi kuma ya aje azumi domin ya samu karfi da kazar-kazar na abin da ya shafi tsayuwar arfa shi ake so ya samu kazar-kazar na tsayuwar arfa shi ake so saraka sai mu kiyaye mutum ya tsaya mace ko namiji yaro ko babba a gwada mashi tsayuwa subhanallah da za a ga dattijo wani ka ga a kudi ya fi a shekaru ya fi ka a 'ya'ya ya fi ka amma ka gan shi a tsaye yana addu'o'i ina ka kai matashi masha Allah so tsayuwa ake bukata ya halatta fa ka zauna ya halatta ka ɗan kishin gida duk ya halatta amma dai abin da ake magana shine wanne ne ya fi abin da ya shine tsayuwa ina son mu lura da kyau da wannan yini na arfa yini ne mai girman gaske na farko shine yini ɗaya ɗaya da ake da shi a kowace shekara ba shi da na biyu na biyu kai da ka je samu kanka a wannan yinin ba a ce ka yi azumi ba kenan kaga yanzu mun shiga hukunce-hukunce wannan yinin ba a yi da ka yi azumi ba in dai kana filin arfa ma'ana kana filin arfa fa a matsayinka na alhaji ba wai wanda ya je sai da recharge card ko je yi wa alhazai hidima ba shi wanda ya je yi ma alhazai hidima ba aiki haji je ba to zai cika sallar shi ne raka'a hudu a zahar da la'asar zai cika su ne raka'a hudu sannan kuma kowace zai yi ta a lokacinta zai yi a zahar a lokacinta sai ya jira sai lokacin la'asar ya yi sannan ya yi la'asar raka'a hudu ita ma amma shi wanda ya je filin arafa domin aikin hajji to zai yi a zahar ne raka'a biyu sai ya miƙe ya kawo la'asar raka biyu wannan lokacin shine lokacin la'asar ɗin sai mu bambance wanda kuma bai samu zuwa ba shi sai ya yi azumi a wannan ranar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce mafi fice abin da na fi faɗa ni da annabawa da suka zo kafina akan wannan rana ita ce la ilaha illallah babban zikiri kenan la ilaha illallah aka zikiri ne ba karamin zikiri ba yini ne ba karamin yini ba kada mutum ya manta da addu'o'i a wannan ranar addu'o'i ajin farko kanka kar ka manta da kanka kar ka manta da iyayenka kada ki manta da zuriyarki kada ka manta da ƙasarka Allah ta'ala ya tabbatar da ƙasarka ta samu zaman lafiya Allah ta'ala ya ɗaukaka addinin musulunci Allah ta'ala ya bai wa malamai nagari kariya Allah ta'ala ya tsare su kada mutum ya manta da waɗannan ɗimbin addu'o'i kada mutum ya manta da waɗannan ɗimbin addu'o'i raka sai a kiyaye da fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya kai mu wannan rana ta arafa babban rana ce kada ki wasa da ita kada kai wasa da ita kada kuna tanti ki ga can an kama surutu can ana shewa can ke ha ko biya muke aka yi ba wai biya kika yi ba ko biya ka yi ba komai mai aka yi saboda wannan rana fa wannan aiki ka rufe shagonka ka bar ofis ɗinka ka bar gona ka tafi wannan aiki ka je ka bage da surutu a wannan rana mai tsada da ake magana a kanta saboda haka sai a kiyaye gaba ɗaya wal wuqufu naharan ma al imam ana tsayawa ne da yini da rana tare da imam isa ga an roito mufti haramain yana hudu ba a ranar hudu ba eh, na yami arafa a can masallacin namira masallacin namira yana gefen wajen iyakar arafa ne in kana cikin masallacin ka abin nan amma in dai wajen masallaci kake to ke taka tsantsan don wajen masallaci abin nan masallacin namira wannan masallacin da muka ga ana nunowa a tv ana hudu ba arafa yana gefe gefen wajen arafa ne amma shi masallaci yana cikin arafa wajen shi ba da nisa ba mutum zai fita arafa malam ya ce na nahara ma'al imami wajib mutum ya tsaya da rana tare da liman wajibi ne yujubar biddami idza tarakahu in mutum ya bar wannan tsayuwar da rana zai ba da jini zai fidiya na'am mutum bai samu tsayuwar arafa ba da rana sai da daddare karfe takwas na dare agogon arafa ya isa filin arafa saboda me saboda su ranar arafa suka tashi a jirgi suka isa bai samu ya tsaya ranar arafa da rana ba sai da daddare ya isa saboda me saboda wani dalili wani uzuri da ya sha kansa tsayuwar shi ta yi amma zai ba da fidiya yujibar biddam shine zai ba da fidiya zai yanka dabba kenan wannan shine takaitaccen bayani akan abin da ya shafi rukuni na hudu rukuni na hudu shine tsayawa arfa ɗaya kenan shi tsayawa arfa babu shi a aikin umara gaba daya tsayawa arfa babu shi a aikin umara gaba daya shi tsayawa arfa akwai shi ne a aikin haji kadai sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arafa shi aikin hajjin ma ɗungurungun ɗin shi shine tsayawa arafa saboda me saboda ita niyya za ka iya yi a watan shawwal za ka iya yi a watan zulƙada za ka iya yi a watan zulhijja goma farko na zulhijja ita niyya kenan kana da zaɓi a watan shawwal watan ƙaramar sallah kwana a talatin ko kwana ashirin da tara kowanne yini kana da maka yi niyya watan zulƙada kwana talatin ko kwana ashirin da tara kowanne yini za ka iya yin niyya watan eh, zulhijja kwanaki taran farko kowace rana kana da makainiya na aiki hajji amma ita tsayuwa arafa ita wannan rana ce ɗaya ɗaya babu wata rana kafin ta babu wata rana bayan ta ta arafa isa na salama ce alhajju shi aikin hajjin ɗungurungun ɗinsa al'arafa aikin arafa ne domin duk wani mani ya ce da wanda ya zo ɗaya ga shawwal da wanda ya zo tara ga arafa duk za su haɗu a ranar arafa ne rana guda za ta tara dukkan maniyaci ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tambayi mala'iku ya ce waɗannan me ya tara su ce ya allah mu ai sun zo ne domin ka gashi sun zo ne butu-butu kawunan su babu, rufi babu hula babu, babu komai a kansu sai wannan abin da ka gani ya ubangiji kuma kafi mu gani kafi mu sanin abin da ya kawo su sai Allah ta'ala ya ce da malayaku ku shaida din na gafarta musu din na yanta musu din na yanta su saboda haka dukkan mana ya yanta su daga azabarsa kenan ya tsare su daga azabarsa tsayawa arfa ba karamin alkhairi bane aiki haji dungurungum ba karamin alkhairi bane saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya samu yi aiki haji mu dungurungum akan alkhairi kuma Allah ta'ala ya sami shi karbabe ina jan hankali sosai da sosai ba a kama kafa a tafi aiki haji ba tare da mutum ya yi karatu ba mutum ya tsaya ya koyi karatu aiki hajji sosai da sosai bayan ya kalla ya yi tambaya ya yi tambaya ya yi tambaya akwai lambobin waya da ake sawa wanda yake gani ta bidiyo zai iya gani lambobin waya zai iya tambayar mu ko ya tambaya duk wani malami da ya aminta da shi da yake ganin wannan malami yana da tsoron Allah kuma yana kokarin bin karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi kan aikin hajji da fatan Allah ta'ala ya amfanar da mu akwai shiri na musamman da muka ware domin amsa tambayoyi domin amsa tambayoyi akan aikin hajji duk za su zo ɗaya bayan ɗaya da izinin mai duka Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya amfana da mu gaba ɗaya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik